election 2023 ga na parliamentary candidates asawasi ina jin kan tikitin ndc sofa mutane biyun ga suka pick forms honorable masaudu mubarak da ake mai waiting mass ya pick form horon abu muntaka mubarak da ya zama mp asawasi shi ma ya pick form so abinda muka sani ne matasan da wani abu masaudu mubarak ya taimaka musu rayuwansu ya sake yau waɗansu na gida waɗansu na kasan waje sun raise ten dollars suka ba shi waje pick form form nan nawa ne kamar dollars ko four thousand dollars suka raise ten dollars suka ba shi waje pick forms abin ya zo da sha'awa ina ga kowa ya gani suka yi press conference duka washe gari kuma wani abin mutaka kuma zai dibiya kan pejin shi na facebook wajen muka gani shi ma wai asawasi student association da diaspora su ma da suke kasan waje su ma sun pick mai form she muka zo muna tambaya shi sa shekara goma sha takwas ke nuna abin mutaka na kan power da aka bar muka sai yana kai mutane turai yana ba mutane aiki yana taimaka youth shi sa yufun nan ba san sun fiki mai form ba she wanga zamanin da yaran da Masahud Mubarak ya taimaka musu suka sai mai forms zamanin da su ma suka taimai shi ma ka sai mai forms ke ga an ji bature wai better late than never amma ban sama yaran nan suna da zurfin tunani cewa kamar abun muntaka ya zo ya zauna ya ce kamar in aka vote aka ba yara ire su matasa ire su su masu suka samu masayi cikin party ndc shi bai aiki yana ba sawasi ba ban sama su yi wannan zurfin tunani ba ban sama kuma ba su san cewa kamar da yi wannan magana bai zo ya ba mu hankuri ba jama'a ya mutane na asawa su da kuke ji na ba za mu saura muna yin irin politisin jiyan nan bane ba shi za mu saura ba kamar yadda muka faɗi muku deskinmu da amsinmu is open for everybody amma nan ga muke kai da ka cancanci mu ma kamfe insha Allah mun ma kamfe kai da ba ka cancanci mu makamfe ba in sha Allah ba mu makamfe wannan ya ci mutane su get record nan straight kowa na da dama ya abin da yake so amma muka zo nan mun make sure mun kawo muku facts mun make sure in video ne in audio ne in picture ne mun gwada muku saboda ku san kaman ba abin da zamu zo mu zuba da mutane kasa idanunsu bane ba abin da zamu zo mu yaudari wani bane ba mu yi cikin asawasi muna da matsaloli da dama da in ban ga kowa ba na ga honorable mun ta kafa five times ya right kan wannan deficiency da ke cikin asawasin nan ya saya kan mulki kuma ko guda bai magance ba batun shaye-shaye batun falalli batun hospital waɗanda ababa duka yana ci mana tuwo a kwarya kuma honorable muntaka ya yi kamfe dare da rana kan waɗanda ababa all his terms kuma ko guda har yau ba muna sawasi ba jama'a abin da nake so bar mutane su fahimci ne this is a new dawn new era ku bari ya kai farfajiyar honorable masaudu mubarak da honorable muntaka mubarak mu matasan asawasi mun ji suna da matasan asawasin da ke sai musu forms mu kuma majority of matasan asawasi ba mu da kudin da za mu sai muku forms amma muna da iko mu gwada muku abin da za ku muna kuma duk wanda ya sakun ko ya yadda ya canvas kan abin da za mu ce muna son amunan nan to da shi za mu yi kuma da ikon Allah mu yi da iyayenmu gida da yan waye magana a vote a ba mai shi mai shi ya so kuma mai shi ya muna abin da muke so ba abin da yake so ba saboda an jima for 18 years wani abun mun tafi bari ke ga abin da yake so yake muna da bamu ga amfani shi bamu cin amfani cikin zango this is the time da zamu take our destiny in our own hands na farko cikin wanga mutane biyu za ana kamfe ina so mutane su bari su su san kaman muna so mpin da ya zo ya san ya iya champion muna batun falalli cikin parliament a zo a muna saboda mun zo mun fahimci kaman jimawan mutum parliament bai sa ya yi lobby a zo a muna falalli mun san wannan ko astrotef jimawan mutum bai sa ya yi lobby a zo a muna yau lawyer su su constituency shi ya lobby ana mai ana mai anyan city ba jimawan shi bane two years shi kenan da ya zo parliament amma madina lawyers su yayi demonstration da makamanci har aka kai gireda wajen aka ji ana ana ana ana ana musu hanyar titi nan ban sani ba ko an bari shi sa jimawa bai sa wai mutum ya bari a zuwa mai wani abu gaskiya ne da normally jimawanka ke sa kake samun influence amma mu ba mu ga jimawan da yasa aka muna wani abu cika sawasi ba jimawan honorable muntaka ba shi yasa aka muna kokoro don asawasi ba in mu honorable muntaka ya jima ya lobby a zo a yi anyan dotin nan dotti sofon unguwa ne kan boban saboda gidan shi na boban da mahama ya kawo kokoro shi ya kwashe kokoro ya kai boban ya bar hanyan doti dotti zuwa a je ka bi doti wo ka je ka biyo ka biyo allahu akbar ka biyo duka bai anyan titi nan ba lore ma bai bi unguwannin nan nda jimawan wanshi ya sa yanyan titi to ya lobby yau da gobe ga ja imuna amma koko road ba wani parliamentarian da ya lobby mahama ya fadi muna buga muku video nan ga kuna ji ba wanda ya lobby and koko road aka zo ake yi kuma da aka kai shi lobbying da yayi ne she ja ya kai unguwan shi dotti ne sofin unguwa dotti ke da more settlers a data mun da aka yi anyan bobayin nan amma an bar dotti aka ja kai bobayi saboda gidan shi na wajen shi yasa request mu number one wanda dai zo da zai yi champion mu na batun falalle mu ma mu gani mu shaida mu san me shi matsalan asawa suna zuciyar me shi ko me shi ya je ne ya muna aikin da muka sa shi request number two muna so mp da dai zo ya yi champion muna ko da mu samu chief compound muna da designated area ba shi an ja nemi wani wuri ba ko a kwadabo ne daga sawasi a kwadabo ne an yari abin ga a renovate wajen nan wajen ne zama muna chip compound a kwadabo ne an ya renovate wajen nan ya zama muna chip compound muna son wanda ya kula da mu wanda kuma zai kula da mu wanda zai ji abin da muke son zai ji abin da muke son a muna kuma ya muna amma ba muna so wanda shi yana ga yafi karfin kowa in yayi magana final kuma ba mu da anya mu mu electo da muke so ba wannan wannan 442 ne ya wuce shi sa this time around muna so a shiga campaign nan da mu namu request da mu namu demand kuma me shi yadda kamar ya muna in muka bashi mandate mu tukunnan mu bashi mu bashi dama muna son wanda muka ba shi requestin mu na cewa kamar muna so wani abu kamar youth entrepreneur center a bude muna wani center a bude muna wani office da yaran da ke cikin asawasi matasa da suke da wani business idea da suke da wani ideology da sun su taimaka da kawunansu and by and large su taimaki familinsu and at large su taimaki community nan baki daya a helpinsu su execute a su. da yake da suna roof youth entrepreneur center muna so mu ga wanda muka gaya mai in ya zo kuma ya set up wannan unity nan ya bamu haka muke so ya zamana kaman akwai wani abu da makamanci institution ne da kowane yaro in ya tashi wada mp na nan wada ba mp wajen ya ya shiga wajen ne ya je ya ajiye nashi proposal ba a zana lata a zana lata ji ajiye ofisin mp nan a doki a zuba karkashin table ko a doki a zuba cikin dashboard lore for years ba tanka ka ba ce ma komi ba baka da follow up ba ba kullun je a ce ma mp bai zo ba balle a baka feedback ba amma in office ne an ajiye muna designated office for youth entrepreneur center abin skills an ajiye shi kowa na gani in ka tashi in kana da wani proposal wani business idea in kana neman a taimake ka ne tashi ka je wajen tunda muna da abin ga youth menene menene and the mp common fund a ta channel wannan kudin ne yana zuwa ofisin nan ana taimaka da youth ya zama da kaman kowa na gani yana shaidawa demands mu kenan for this 2024 election ga ko 2023 primaries da da yin ga muna so wanda in ya zo ya kula da state of minds mutane from matasa yara da iyayenmu da dai zo ya bude muna wani abu kaman counseling unit kamar yadda na gaya muku honorable muntaka ya ride kan shaye-shaye ya ci a duba a yi ma ya ride kan ya win election several times amma bamu da counseling unit cikin asawasi na yi shi ne general counseling unit because akwai different different categories of counseling duka ya fall under wannan counseling unit nan anya ana counsel yaran mata game da early teenage pregnancies anya ana counsel mashayai eh, drug abuse illicit drug use da makamanci anya ana kansil yaran mata eh, eh, eh, waɗansu ababa dai da zai detain su ko kuma zai suppress their general growth to irin waɗanga ne demands da yau muke da shi da za mu ba waɗanga bayan Allah biyu kuma wanga duka towards the growth of the community kuma this time around kamar yadda muka fadi za mu doki destiny mu in our own hands ne abinda muka fadi shi za su yi because some people are feeling too powerful abinda suka fadi shi ya ci mu yi kuma ba haka ba ne kuma ya ci mu kawo su to their level ko ni gobe na zo na saya it is your duty ku zo ku kawo ni ku ce min ga abinda kuke so kuma dole ne in yadda da abinda kuke so ba abinda ni nake so ba